assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 41 ana kuma iya kawo mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za iya kawo mu ta alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Za mu duba batun matsalar kwakwalwa. Haka kuma za mu duba batun tasirin cin zarafin ƙananan yara yake bayan sun girma. cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da bukatar a fahimci cewa shi da yaro bai faya bantuwa ba bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya muke da su kan masu fama da matsalar kwakwalwa za mu gayyato kwararren likita kai tsaye a wannan shiri. Za mu tsakuro suka ɗan daga cikin amsar wato amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook tare da buɗe layi domin ku ba ku dama ku kira ku yi wa likita tambaya idan kuna da ita akan matsalar kwakwalwa. Sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. yi tambaya a shafin na facebook kamar haka muka ce lura da yadda yanayin hunturu ke karatowa waɗanne matakai kuke gani ya kamata a rinka ɗauka ga masu matsalar ƙwaƙwalwa domin sauƙaƙa musu tashin lalurar ga kuma yadda kuka amsa mana. To da farko Aisha Salisu mai shinkafa son ya amsa wana wannan tambaya da cewa yau da ikon Allah matakin da ya kamata a ɗauka ga masu laruru a kwalwa shine gwamnati ta keɓe su waje ɗaya ana kula da yanayin da suke ciki. Daga baya kenan amma da farko fa kamun a kai ga gwamnati. To wannan kan daga baya kenan kan. To sai kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara na mm. nasarawa ya ce yau da gobe ikon Allah ai mataki na farko shine ziyartar likita akai-akai domin samun shawarwari masu inganci ku tashi lafiya. Mm, wannan shawara ce mai kyau kan dan tabbatarwa ba haka. To akwai kuma wanda ke da suna Dauda Garba Baushi Age ya ce to hakika yau da gobe ya kamata kamata ya iyaye su kula da ƙananan yara wajen nema musu kayan sanyi mai kyau domin gurin kamuwa da cututtuka masu <laughs> kisa. To shi hunturu ya ji. <laughs> Shi ai sanyi ma yake magana. Magana sanyin yake yi. <laughs> Sai kuma hansar to gashi dai sunan ya Mm, oh. kamar farawa isa mm, farawa isa mm, wani oh, kamar haka ne da fatan dai amana afuwa idan ba mu kira sunan daidai ba cewa yayi jinsu a jika da taimaka musu da magungunan da ya dace To madalla gode to kuma akwai amsar haɗin gwiwa daga Mansur Babaworo na faɗa da kuma tasu Ismail Zita Gozaki da baban gidan Yusuf na faɗa. Ya ce bayan sun fara da sallama wato bayan sun fara sallama suka ce fatan alheri gare ku za mu kasance da ku ta rediyo domin jin karin bayani daga bakin likitan da kuka gayyato mana a shirin na yau ku tashi lafiya. Shi yasa dama muke gabatar da wannan shiri. To ga likita dai suna sauraron sasu ji me likita da ce. Sai kuma Idris ke katusha katusha katusha ya ce ai najeriya ba mahaukata ba wai mene ai najeriya ba mahauka ba masu hauka yake so ya ce Wato sai matalauta to ba masu matsalar hankali sai marasa kuɗi a fassara ta ke da <laughs> abin da yake nufi eh, lalle ba to kuma ga amsa ta zo daga a abaye gamba da magaran Nijar wanda daga Nijar ne ma bayan sallama ya ce za mu bi ku sau da kafa domin jin matakan da ya kamata a ɗauka ku tashi lafiya to shi ma yana tare da mu da. To injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi kuma ya ce salam yau da gobe. Mm. Da fatan ma'aikatanku na cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. Hakika yanayin iskan hunturu ya fara kafawa ya ce mm, kafawa a yayin mm. wato yana nufin karatowa ko ya karatowa mm. yawa yayin da masu fama da matsalar kwakwalwa ke kara shiga mawuyacin hali sai dai ni gaskiya ba ni da wata dabara da da a yi amfani da ita a kai mm, amma ina addu'ar Allah ya ba su lafiya wannan ma babban a wannan ma babban taimako ne addu'a kan ai babban taimako ce kwarai to mun gode ga waɗanda suka samu sai kuma a ci gaba da rubuta shi mu kuma mu ci gaba da kawo muku da su mun gode To madalla kafin mu gayyato likitan mu na yau kai tsaye wakilin murya Amurka wa Umar ta zanta da Dr. Lawal Tahir na asibitin wato nizami da ke abuja na faɗin suna asibitin na daidai ko ke ce abuja mizaniya kwarai da gaske kan kalubalen da kananan yara suke fuskanta a fannin cin zarafi shin cin zarafin ƙuruciya yakan yi tasiri ga yaro bayan ya girma? Cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da buƙatar a fahimci cewar shi da yaro bai faye bantuwa ba. Bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya. To kuma cin zarafin nan ko dai daga ɓangaren iyaye ne ko kuma wasu mutane waɗanda su ne a matsayin iyaye wanda bature ke kira gadiyan kenan. kenan ko wanda yake kiya giba wanda yake kula da yaran to idan yaro ya tashi gaban iyaye da bukatar a fahimci cewar a duk duniya su biyun nan su yake fara koyan abin da zai koya a wurinsu kuma yana ganin su ne mutanen da suka fi kowa mahimmanci kuma gaskiya ne su ne suka fi kowa mahimmanci a wurin shi a rayuwa to idan ya kasance akwai matsala ta rashin jituwa da yawan faɗace-faɗace da matsaloli tsaka. tsakanin ma'aurata to tun a lokacin nan yaron nan zai fara ganin cewar kamar an bata masa ya shiga wani kunci ba lallai ya iya magana ba amma abin zai rinka damun shi kuma zai rinka shafar yadda zai kalli duk rayuwa da zai kalli wasu 'ya'yan ya ga su kuma suna farin ciki da walwala tare da iyayensu abin zai ƙara ta'azzara ne a kan shi idan ya kasance kuma banda waɗannan 'yan fadace-fadace ta kai ga cin zarafi na musguna wa yaran to zai kasance su masu musguna mashaɗin na wanda yawanci manya ne wanda suka girme shi wanda ya kamata a ce su ne ya kamata sun ba shi kariya sai kasance ya ɗauki wani yanayin gaba ko tsoro ko takaici ga duk wani wanda ya kamata a ce babba ne sai kasance kamar duniyan gaba ɗaya kenan ta gaza wurin kare shi wurin kare mutuncin shi wurin kare maradinsu. to likita kamar ta yaya wannan al'amari ke shafan yaro irin waɗannan yara idan aka yi rashin sa'a wasu sai su kasance sun shiga harkoki kala-kala idan suka girma shaye-shaye su masu mazguna wasu yaran sace-sace wasu yaran har ta kai ga sun yi wa kansu illa wasu su kashe kansu saboda bakin ciki da sauransu kuma bincike ya tabbatar da cewar wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi shafi tunani da kwakwalwa irin waɗannan kuma takan kai ga ya shafi a rayuwarsu har su ɗin ma idan suka girma sai su ɗauka kamar yadda aka yi musu dinnan sai su zo su ma suna yi wa nasu 'ya'yan ko kuma 'ya'yan wasu wanda suke a ƙarƙashin su saboda haka matsala ce babba idan har hakan ta faru ta yaya likitoci ke ceto rayuwar wannan yaro a matakin asibitoci da bangaren lafiya da buƙatar a samu wasu wurare da ake abin da ake magana magana cewar counseling da turanci wuri ne na ba da shawara in an sami irin waɗannan yara akwai ƙwararru a wannan bangare wanda za su yi ƙoƙarin cire wani illa da ta riga ta fara zama a cikin tunanin yaron a nuna masa yadda zai iya tafi da rayuwar shi cewar ba ƙarshen rayuwar ba ne kuma abin da yake gani kamar duk duniya kowa haka yake ba gaskiya ba ne ta wannan counseling su ma iyayen da suke irin wannan abin da buƙatar a yi counseling ɗin nasu wato ba su shawara hatta a kasashe irin namu a nan najeriya za ka ga wasu al'ummomi kafin auren nan wata shida ko abin da ya kama da haka akan zaunar da ma'auratan nan a ba su shawarwari su san menene maganar zaman aure ya za a yi wurin tarbiyyantar da 'ya'ya da sauransu wannan kuma yana taimakawa matuka saboda haka da bukatar al'ummar taiwakan ta fada iyayen al'umma kuma su dau matakin da ya kamata su dauka gwamnatoci su masu sauki haƙƙin da ya kamata su sauke a akan yaran da ake ciwo zarafin nan. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. likita. To yanzu muna tare da kwararren likitan kwakwalwa Dr. Fahad muktar da ke zaune kuma yake aiki a nan Amurka. Mm, kwarai kwa. To, Dr. kana tare da mu? Assalamu alaikum. Amin alaikum. To, Dr. mutane za su san dan kaɗan da wane ne Dr. kuma ina kake aiki? Uh, uh, kamar da uh, sunana dr fahad muktar ina zaune a nan washington dc mm. ina karatun psychiatry a st elizabeth hospital da ke nan washington dc ah, basically a ah, zan ce like ah, daga kano nake na zo a america na dan yi karatu a public health hmm. a texas shekara biyu sannan kuma na yi a wannan karatun masters kuma na yi phd na fara phd a university of south florida da na samu wannan karatun ne kuma nan a washington dc na karatun psychiatry shine na zaunan dc na fara Masha Allah. To dakta kai karatu a Najeriya ne ko duk a Amurka ka eh, dan naji? A Najeriya ne karatu na a Bayero University ne. <laughs> Masha Allah. To masha Allah. To dai ka ji abin da muke magana a yau shine matsalar kwakwalwa. To me zaka ce game da matsalar kwakwalwa? Mutane suna jin matsalar kwakwalwa matsalar kwakwalwa wani lokacin sukan danganta shi da kamar yawa menene ma matsalar kwakwalwa kenan ga mutane? So a matsalar kwakwalwa gaskiya is um, a yanda abubuwa ne da yawa ko ba haka ba abu daya bane ba mm. ah, ba zai yi ah, abin da ke faruwa mafi aksarin aka ce mutum na da matsalar kwakwalwa yawanci mm. sai kaga kamar mu a Najeriya sai a ɗauka a ah, hauka ne a ko irin dai wannan abin wani mm. abu dai da ya fita daban ka gane amma matsalar kwakwalwa ya cututtuka ne daban-daban da yawa da yawa a takaice za ka iya kasafta su zuwa kamar zan ce abu za ka iya gaba ɗaya dai matsalolin za ka iya hmm. kasafta su kamar matsaloli kamar guda biyar haka misali akwai in ka kasa amma karkashin kowanne kuma za ka ga akwai da yawa misali hmm. za ka ga akwai cututtuka da suka shafi kamar walwala haka yawanci su ne kamar mood disorders haka ake ce musu suna nan da yawa haka hmm. za ka ga mutum ko shine kamar depression da na likita na magana ka ga mutum ba shi da ba fara'a yana feeding down haka depression na damu wato da cutar damuwa kenan shine depression ko yawwa hmm. ko kuma ya zama yana fama da wasu cututtukan da suka shafi shi ma walwala amma kuma ba depression din ba. To likita akwai eh. wasu alamomi da mutum da za a iya ganewa cewa mutum na da matsalar kwakwalwar baya ga waɗannan da ka kaɗan lissafo? a yawanci sai mutum kamar misali ko aka ga ya danganta me ke damun ko ba haka ba mm. to yawanci za su ga masu matsalar kwakwalwa ko cutar damuwa eh, kamar mm. abin da ke damun akwai wasu abubuwa da zai nuna haka misali mm. mafi akasari kuma abinda ke faruwa shine za ka ga akwai kamar zan ce overlap haka su wasu abubuwan za ga duka za a samu a mutane masu cutar kwakwalwa so mm. yawanci za ka ga mafi akasari ba sa iya kula da kansu haka yana zama musu matsala ga ko kaga kuma mutum ba shi da bai damu da yin abubuwa ba hmm. ba shi da interest a yin abubuwa haka da normal eh, mutane suke son yi haka hmm. ah, shi ma yana zama yawanci za ka gama mutane da suna san ko kuma ka ga yawan damuwa hmm. abubuwa na damun mutum da kullum kullum haka sun kasa cire shi daga kwakwalwa to ga waɗanda suke da irin wannan matsala amma kuma sai su kai watsi da ita domin ba sa son su ce suna matsawa kwakwalwa saboda ana danganta ta kamar da hauka za a ce ba su da hankali ne ko wani abu suka watsar da ita ba su je sun nemi kulawar da ya kamata daga wannan matsalar da suke da ita ba me zai iya faruwa gare su a to ai dama ko menene kowace cuta idan baka je ka sama mata magani ba to a mm. hankali za ta yi ta kara wannan ne tabarbarewa ka ga mm. abin yana kara yawa in abu yau eh, rabin ya shafe ka mm. ya afektin ka da dare gobe ka ya kara yana ta karuwa yana karuwa haka haka matsalar kwakwalwa take duk wanda bai je ya sha magani ba to mafi akasari za ga ya kai wani wani wani wani mataki da mm, mataki da ah, mataki da dole mm. sai sai an kai shi asibitin ko kuma dai ah, ya affecting ah, lafiyar shi sosai sosai to ga yara fa mm. ga yara fa kaga wannan muna batun manya yana magana mm. akan manya kenan ga yara fa ta yaya iyaye za su fahimci cewa ƴaƴan suna da matsalar ah, kwakwalwa wata matsala yau saboda kakkiyar sauran lokacin da aka ji yara akan ce a ah, ai yaran ta ce take janyo wannan abin yaran ta ce baya son mutane yana son keɓe kansa a cikin ɗaki baya son wasa da yara in kuma yayi samu lokaci wasa da yara sai kaga an kaure da faɗa mm. Kwarai, eh, yawanci matsalolin kwakwalwa duka akwai wani yawanci abu da za ga yake zama common kowanne. idan saboda akwai abin da za a gan shi zaka ce ai kamar yarinta ne kamar yadda ka faɗa irin wannan yarinta ne ba ni abba amma duk matsalolin za ka ga sai an ce cewa wannan matsalar tana tana mutum ba zai iya abin da ya kamata ba ko a makaranta ne ko a wajen aiki ne ya kai matukar da na ɗaya wannan cutar ba zai ma iya baya iya abin da zai a makaranta ko abin da ya kamata a gida baya ko hulɗa da mutane ma zama musu matsala to wannan alama ce ta wannan abin ya kai matakin ma da za a ce wannan fa ba wai normal abu bane ba misali da za a ce a ko yaran ta ne na hmm. za ga wani abin za a ce wasan yara ne misali amma wani sa'in kuma ko a ce kiriniya ne ko a ce wane ne amma akwai cutar da mun san cewa idan ya kai wannan kiriniya ka yaro ba iya zama ba iya aiki shi ma za a ci a ah, wannan akwai abin da za a iya shi don ya zama zai iya irin wa'annan abubuwan so ya kamata bambance wannan yawanci kamar ah, a nan america za ka ga ah, malaman su ma an yi training din su iya ta gane cewa hmm. oke wannan wannan abin fa da yake yaran nan ba normal bane wato malaman makaranta ma kenan tunda ba Malaman makaranta ga ba ma iyaye kadai ba malaman makaranta kenan ba iyaye hmm. ah, akwai abin kuma wani abin da za a duba shine abin nan ba a waje da yake faruwa ba idan kamar misali yaro a gida ne kawai yake kiri. Hmm. to ka san cewa ah, wannan ba ko kuma a makaranta ne kawai to amma in ka ga a wurare daban-daban makaranta gida in ya je wasa da wasu ah, wato shi yanda yake hulɗa da wasu yaren ya fita daban to ya kamata a kai shi a duba a tabbata ba wani abu da yake yake dama da yake shi ne ba da za a iya mm. misali a warkarwa ko a dan taimaka a da magani ko a counseling. To akwai irin taimakon da ake baiwa masu fama da irin wannan matsalar kuma idan za mu danganta wannan taimako ga mutanenmu a gida. Eh. Wani irin taimako ake ba irin wannan mutane? Ah, ana idan kama aka ga yaro na da irin wadannan ah, abin da ya kamata a shine a je asibiti akwai kwararrun likitoci da suke iya diagnosin wayannan cututtuka su tantance a ah, wannan yadda kuka faɗa kaman normal behavior ne wato ba cuta bane ko wannan a ya wuce inda za a ce normal behavior ne kuma akwai magunguna da ake iya bayarwa mm. don at least wasu zaka ga kamar yadda kuka faɗa based on menene ke damun yaron ah. za a ba da appropriate magani da zai warkar da wannan ah, da zai taimaka ya rage wannan ah, ko symptoms da yaron yake showin a lokacin haka. Ikon Allah to likita mm. akwai wani batu kuma da ya shafi ma ba ma ƙananan yaran ba har manya. shine eh. batun matsalar kwakwalwa da ake ganin cewar wasu lokuta akan danganta shi da yanayi irin na hunturu mm. a ce da zarar hunturu ya zutu wannan matsalar za ta ƙara girma shin gaskiya ne hakan ko kuma kawai mutane ne suke ɗauka a matsayin gaskiya ne haka kawai in hutu ya zo akwai matsaloli na na kwakwalwa da suka shafi eh, hunturu haka amma ba irin hmm. wanda mutane mu ke ke ke la'akari da shi ba ko anan zaka ga akwai irin wannan champion you know a ce eh, full moon misali ta ga hmm. eh, wata cikakken wata ba hmm. faru yau eh so amma akwai akwai cututtuka haka yawanci kaman ah, za ka ga kaman masu fama da depression in lokacin sanyi yanzu haka abin ya fi ya fi tsananta ya fi tsananta masu damuwa kenan kuma wata mm. kaga sai lokacin sanyin ne ma suke suke suke fama da irin wannan amma ba ba wai mutum eh, eh, a ce ko sanyi ya kama shi wannan ya tawa eh, ah, sai dai abin da ka lura kuma shine mm. idan mutum dama yana da wata cuta mm. a gane shi kamar harkar san stress ne misali ah, balle wanda ba shi da ko a nan misali amerika za ka gani ah, so stress yana iya taso da cutar da mutum yake da ka gane eh, mutum da yana da wata cuta ah, sanyi wannan sai ka ga sun wannan ko a nan za ka ga in lokacin sun ya zo an fi samun admission haka saboda yawancin mutane wasu bali wanda ba su da mahallin zama wato ta fi motsa musu da kyau kenan dai yawa sai ga sun zo asibiti cutar ta ta ta taso basically so shine so yana iya zama stress ya da abin ah, dama amma yana nan amma ba wai shine zai kawo cutar ba dama cutar dai tana nan tana nan yana kar taso da ita sai dai mm. kawai zai iya tada shi saboda saboda stress kowane irin stress zai iya tada zai iya tadawa ah, haka saboda in na tuna akwai wani da muka wani da ya amsa mana tambaya a facebook yake cewa ai wato masu hankalin masu ƙari lokacin hunturu balle kuma balle kuma wasu da suke da matsala duk inda ya zama dan wannan sai kaga eh. kowane irin stress sai kaga sai ya taso da dama in dai dama akwai akwai eh wato yana likita idan na fahimce ka a hmm. bayanin da kai ya kamata mutane su rika zuwa asibiti akai akai kenan domin su fahimci halin da suke ciki halin yanayin kwakwalwar su koko eh dama eh, eh, shi eh, ID abin da ya kamata idan mutum yana zuwa likitocin ma ne da goba dole wai likitan kwakwalwa ba hmm. saboda yanzu kama a nan Amerika an gano cewa matsalar kwakwalwan nan suna nan da yawa so za su ga idan ka je likitan kama kawai da zai duba ka ba wai zai duba jininka ko zai duba shuga ɗinka. Hmm. idan yi maka tambayoyi akan harkar harkar lafiyar kwakwalwa. Hmm. Kace kana jin ka irin screening haka. ne yake da kyau i think ko likitocin mu ma irin suna dan tambaya saboda at least sani mutane wasu ba su masu wannan abun matsala ne ba mm. ba ma su kawo shi ba wajen likitan an sun je wato amma in likita ma tambaya ka faɗa wato shi zai iya gano kana da matsala kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske mm, tambayan kenan dan mutane kuma su ma sun lura kaman wani abu na da amin su su ma ya kamata su kai kansu wajen asibiti su giya wa likita mm. da yake akwai magunguna gaskiya da za a iya bayarwa za su iya tallafa wa su taimaka wajen dawo kawo da mutum ba wasu wasu ba su warkar da abin maza baki dai amma kuma za su rage eh, abin da ake za su rage ɗin ciwon ya ɗin sauwaƙe in ikon Allah ikon Allah to likita eh, akwai wani kira da za ka yi wa iyaye musamman ma iyayenmu a gida kasancewar eh, wannan matsala ce da yaro ka iya kasancewa da ita amma eh. kuma ba za a sani ba ta yaya za su mai da hankali domin gano cewa yaransu suna da wata matsala makamanciyar a irin wannan abin da za su yi shine gaskiya su sa ido suna lura da wannan yadda yaran su suke hmm. ya suke hulɗa da mutane wasanninsu in sun ga wani abu da ya sha bamban hmm. misali ko kamar yadda na faɗa yaro yadda yake hulɗa da mutane a wurare daban-daban mm. kuma ya wuce misali ko baya iya zama wace ɗaya baya iya shiru ko kuma zai iya zama kuma opposite ɗin ne ma baya hulɗa da mutane ko kuma a mm. misali wani abu da ya kamata a ce a wannan shekarun ya fara baya yi mm. to shi ma abin la'akari da shi wani sa'in ba wai sai a ce a ai ko mutum zai girma ko wani abu yara wani sa'yan da suke ganin abu bayan da mu manya muke ganin abu ne ba wani abin za ka gaba masu su faɗa ba. So I think dole a mai da ido kuma suna tambaya tambayaran su ji me ke faruwa inda wani abu da ke faruwa su ma za su iya musu. Wani abu ne kila yara yana gani yana ba su tsoro amma ba zai iya faɗa ba misali. su ah, mm. duk irin wannan yana da amfani su ah, su mai da hankali kuma an gani ah, in aka je wajen likitoci in tunda su suna da su za su yi wa yaran tambaya su tambaye su Ah, tambayar da ya kamata musu don ba su ansa da ya kamata su san me ke damun yara. To likita tun da kana lura da wani abu da ya fita da bamban da ya hmm. sha bamban haka. To likita ya zama yana faruwa a wurare daban-daban. Haka tun da kana na likita mun ce za mu buɗe layi mu ji idan da masu tambaya su kira kai tsaye su maka tambaya to jama'a layukan mu yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku yi wa likita tambaya kai tsaye akan matsala da ta shafi kwakwalwa wato lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar wato sai a kira domin a yi wa likita tambaya kai tsaye to da farko yanzu ga kira mun samu daga jos wane ne aka layi daga jos Hassan Garba ne. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To Malam Hassan ga likita yana sauraron ka. ne tambayan ka a yau? To to ba da barka da zuwa likita. A gode barka ka dai. Eh, Allah ya taimaka. Malam eh, ina da tambaya ne, kasan eh, mafi yawa iyaye hantara hantara yara ba sa so yara zauna kusa da su hantara na yana yana jama yara irin wannan tabin kwakwalwa to malam hassan mun gode tambayan ka eh, to likita ka ji tambayan da ya a gurguje a gwana akan layi ok to ah, zai tambaya ta biyu ko a to bari ga na katsina eh wane ne da katsina bari mu jin na katsina tukunna umar hassan kuri ne daga katsina to malam umar dan rage rediyon kuma kai yawa likita tambaya yana sauraron ka to tambayar da nake ma likita waye da yawa wata su dama iska ya kada ko munan sai a ce iska ya kada haukan mutum na tasowa a cikin gaske ne ko ko labari ne to to to ba da labu gode malam hassan umar da katsina to mun gode to likita ka ji amsoshin tambayoyin da mutanen biyu nan suka yi to bari baka eh, lokaci kana eh, amsa musu sai mu je ga na gaba. Na farko hmm. shine ah, hantarar yara ah, wato wannan gaskiya ah, za ka ga mafi akasari akwai abin ya danganta wani irin hantara ne ko ba haka ba irin dai yaro ya dan abu kaɗan kwaɓe shi wannan irin dan duka da bai wuce wannan ba ba matsala. <laughs> Ina ji yana nufin kaga akwai wasu masu yawan faɗa akwai wasu iyaye da suke da yawan faɗa eh, eh, kuma ba sa sake wa yaran su. Abin da ke faruwa shine wato idan abu yayi yawa komai yayyawa yawa misali wannan wannan hantara. Haka. duka ne a'a fada ne baka ne mm. ka gane kana wa yaro har yayi yawa to wannan zai iya kawo matsala amma yawanci abin da ke faruwa dama wa'en eh, shi duk yawanci cutukan yaran ne yawanci wasu ya kowa Allah ya halicce shi daban-daban ne wasu yaran za ka iya musu wannan ga ba abin da amma kuma wani yaron dama already yanda Allah ya halicce shi saboda yanda kwakwalwarsa take da komai mm. shi irin wannan hantar zai zai shafe shi fiye da wani yaron mm. zai shafe shi ya samu matsala irin ta kwakwalwa kenan ko kwarai da gaske saboda ba wai abu ɗaya ne dama yake sa mutum ka gaya abu abubuwa ne da yawa suke taruwa taruwa dama kuma kila da wani abu ya sami yaron Allahu alam to zaka ga duk wannan sai su zo su haɗu to duk lokaci yana gudu a mm. gurguje um, wato an samu na biyu tambaya na biyu yawa a gurguje amsa na biyu da yake haka mun arga <laughs> ansa. to wane ne akan layi da ka tsina faruwa uh, assalamu alaikum amin wa alaikum assalamu alaikum amin wa alaikum tarfini uh, da Aisha ina muku barka da wannan lokaci yawa likita ma yana sauraron ka ya sunan ka kuma daga ina sunana usman manuka mai rorot tuntuwa to malam usman likita na sauran to ni tambata ga likita wai me sa cutar kwakwalwa ta fi tasowa a lokacin hunturu irin irin wannan wanda muke ciki kuma sannan wai ana gadon ta ne <laughs> to to likita ina jin mun riga mun ansa wannan batun hunturu amma za mu iya ansa ɗaya na biyun da ya ce ana gadonta yau wato ana gado gaskiya matsalolin matsalolin kwakwalwa da yawa za ka ga ana ana iya gado haka to idan mutum yana da wani wani ko iyaye ko dan wa da suke da shi za ga yana da gadonta to dakta Fahad Muktar mun gode kwarai da gaske ka zo ka amsa mana tambayoyin mun gode kwarai da gaske sai mun kara gayyato da kai a wato shirin na gaba mun gode dakta to ba sauraro a nan muka karshen shirin namu na yau wato sai kuma gobe idan Allah mu za mu bude wato mu kama wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta ne hada shirin Aisha Mazu da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau wato Jana Kamin Nisar Fil Hashin da ke cewa sai gobe Allah ya kai mu kasance lafiya da ya faɗa fa dan ka yake so sanga da likitoci